la la la la la la la Allah kawo mu kace oda ta zo kaya ya sauka dukkanin masu son irin wayannan wayoyi fall 3 fall 4 fall 2 ofa abu da take muna da su seal a cikin kwali ma wanda duk kake da bukata ita za mu baka sannan muna da fall 4 wanda take tana da dan dot wanda ba kowa ne ma zai iya gane wannan dot bane ba sai ka zo an ma bayani ko kuma ka kula ka gan shi kamar yadda muke nuna a kullum fall 4 sannan ko muna da fall 4 wadda take ba screen na ciki wadda kowa ya fi sani da irin wadda muke balanza wadda kuke gani a halin yanzu ga ta nan ita ma kililin kiliya sannan wata kakan yi dace ma a samu wadda cikin yana dan haskawa ko da ce baya da ruwa kaga ita wannan yana haskawa baya da ruwa amma farashin ta daban ne sannan kuma muna da wadda sikirin ɗinta na ciki baya haskawa kamar yadda kowa ya sani muna ba da su akan farashi mai sauki kun gani zaka ga sikirin na ciki baya haskawa dukkanin lokacin da kake so zaka iya odaka ka a kai tsaye a wannan kamar yadda kuke gani yanzu haka akwai kayayyakin wasu waɗanda suke kasashe ga sunan makotanmu wanda muka tattare da lambar wayar su da adres su, wanda yanzu haka za mu tura su su isa gurin masu su wanda a koda yaushe ana yin oda da daddare musamman muna nan online da safe da rana da yamma dukkanin lokacin da kake da shi zaka yi odar ka yanzu wayannan za su bar Najeriya za mu tura su domin masu su su ansa kada ka manta kai tsaye zaka iya kira na a wannan lamba 0 s shi shine lambar ofe ɗinmu shine lambar money point ɗinmu kuma shine wasau lamba ɗinmu da za ka kira kai odar ka kada dai ka manta wannan har yanzu muna ba da ita farashi mai sauki wadda sabuwar ta akalla kun san miliyoyi kuɗi ne masu kyau za ka same ta yan ɗaruruwa wanda ba su taka karatun karya ba nagode